ألم نجعل الأرض مهادا Shin ba mu sanya ƙasa ta zama abar shimfiɗawa a gare su ba ta yadda za su iya rayuwa a bayanta